بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فوقا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادفها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أملا أولئك لهم جنات جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق واستبرك المتكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا بلادي سفر قبا يا رمضان ijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kotu be ko be shi ba duku ba ma ji da gani be tafu ba duku bai ye chatu eya gbaa be beegi be kube e ba lissafi gidin nan ya ci gaba da ba ne gikin da karatun ciwo ne su kwakwa da yin dabo su kuwe ba na da kagbe nan su kwalo ga dabara citace ma wuce wani ne ba wucin su wannan alama uba ga gan ya e taimaka na da tsoron nan mene tabbuni na su a idan mini tsoron tulkafi wani to su alama ba ga gaya ya ce mu fari ke kwani za mu yi ta ashabul kafi ba rufe ya <clears throat> ashabul kafi na jiki da sun fi ban koro wani ina nan ga ba su koyi ga ita <clears throat> da etambaci ga mai ita etayetiyan tiyan ku ba ci bo na ji misali igiba kafiru bi musulmi na a karatu da budan farko ya bayyana ji faruwa ya nan suna da guba na sokullu ya iya ba za a yi <clears throat> ya aya na binarwa amma man ji dabo kemino da mini mu ba ma te kuranu na man ji dabo ne gaggan iza yi wani ade bayani suna jina lawalin ah, bayani bada bayan alshek alkalbi gaza ba ji kufa wuce ji banu mu ba fiye da mini cizo. ne yake kuba ma ya dojo zai na bai kafiri sun nuwaye al'aswad ibn abdul ashad zabaci mai musulmi ya yoyo sunan waye abu salama abdullahi ibn abdul ashad har mini bayani na mawaci ko ibn ashur mutu da mini tafsiro bana muga zabaci na nanayi musulmi dana muga yi eba yayi mai annabi ne ga ummu salama na kafin rujan jela annabi ci koya wani sun muga yi musulmi na zai tanno ke babu yin yi kafiri na nima nima bayan na bai da gwabla na ba su wani ga ita mutum na da inda alaka gani da aluma na zalim sallam ne lamarin wani ji a ta ce ba sala yi wani su kuce fito yayi nan so alam ina da da muhimmancin rayu hankali tuka tuna da wani iliji ìjọ àǹfààní bí olùfẹ́ àsìkò yàyẹ báyìí lè fẹ́ ìgbò ìjọ ẹnà ina ẹmọ ti sára ẹnà dẹ̀wọ̀n lọ mú gbọ̀nyí pátá ẹnà dẹ̀wọ̀n Allah ta baraka wata ta'ala ga yi mini ayayen fa obe kubace mini sura no wa مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إذا تولي التباتيتين su kulla bayanin bai yayi da aya gobe kutai su kitayen da baji guba na yi da mini aya gobe kute aya mafarin gayi ba ne da nan Allah ta baraka wa ta'ala ga yi gagan wa duribi lahum mathala annabi ji misaliya da zijo ya mai waje ba gyaji ta yi za gyaji ji misaliya ya rojile ni za baji guba ci alaka da tsakaniyar misalin na bai gane bai ne man shiga alaka na dabo na gayi kayi ba ta yi ta karatu tuwa gwanna ba na ugwaye kafir ya maka ciji a fewa gagan a nasu da salamu la talaka na jifi yi tubo musulmi jina la hanya in ci ga ya da ya maka ciji dama ta ba shi ta nasu da salamu so eti munasaba ya ga mucho na toci caya bai ga wala ta du'aina ka anhum wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna waja wala ta du'aina ka anhum turidu zinata al hayati dunya eti munasaba ya ga mucho ga su kai la misalin na bai a waya ya ga ga talaka wani shi ta ko bai imani no ba ya ga wanya ba ebuwa da da na ji de na bi afi ma to waya ena malawa nya nanga misali dana utoji misali ya nabi ya rajule ni zabaji bube eh misali na uga la yetin beyo etiya na da tala ko be da china eh da chikanu da wadi fe watu sabe mu mu ya fe tala ka ya ne ne ga bi fe talaka ai bu ne ne ga wa lawo shi zuma wene gaga su gam eh? da cin halatun talaka maji kyamai ya dace wọ́n ti fẹ́ kí ẹ̀dí fọ̀fọ́ tó dà gẹ́gẹ́ dẹ́ ti ẹ̀fẹ́ ńtẹ́lẹ́dẹ̀ òun ẹ̀fẹ́ dùn gẹ́ni. so ìtàn iba àìbá náà ń túlá yìí gan ń gúnlẹ̀ ẹ̀dẹ́ ti di àsùnwó tàlàkà yìí náà. epo kíbo èyí náà ṣá tọ́ àtúnagẹ́ ilé gan àdí eyín ní èjì owó kàfé da èso aláàjìyà ẹni ti fàrọ akínsá ní ọ̀nà dáwọn ẹgbẹ́gbẹ́ e wọn dèrò bílẹ̀wọ̀n mọ́tàlá rẹ́jù lẹ́yìn anábìjì misali ya yin zaba yíkú bagaji jàlá lè hadi ima jannatai ne na ìtọ́ra zẹni mini abu ìtọ́ra bataguba zẹni mini abu min anabin batagaji ya inabiji eh inabiji eh susu yau na ibekin babu ana maza na gada ibe makai ce luna wale na biya fege adi susu ya nini masarai itwara yi bata guba yi na biji wa hafafna ma bi nakhli itikiya bata wancin makeze bata guba ba wancin yi makeze gani bi nakhlin ci na zi. abago wa de susu yi na biji ma ke da susu da zi. yi kama gaba ba ni mana su kuma yi je na ba wa ja'alna ma zarwa. ike ala da tsakani bata guba na en gici na ja zonan yu ya da mai deji do fitace bata guba na wani mai ke je gina wani aziki da wani ci arziki da yi ji na? ki ci ji faru bayani da nan كلتا الجنتين أتت أكلت كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا نهارا كلتا الجنتين بتقبى دون بتقبى بقى آتت أكلها walam tazlim ndondo mina abo fe be gani be e susunji walam tazlim adana la tutake da e susunji na bi mana batam dondo ene we wabi we e susuna fe de mi hmm kala mu cigan atat kula walam tazlim min la tutake e E, e, e, latina su sun dondo na wani walacin dondo na wani je mu bici fajar na khila da ma nara ici ke lamuwa ganci da ta ci ne fata kuba na noda ne ci nke da ci mboye nuwa ba bayanin ibn ashuru gabata na je ga gada nan wele ga taifa mucu Allahu alam mini dalilin mu amfani bayanan ga kwakwaya ba ta yi makaci shi ta haifa buncu bana watakila daga na maka wajikin ba na ejoyin eh, eh, gicin yana eh? gari zai zari miki ba na waga joyin don wani na so zane shiga da ka fami ne makaci da wani ta haifa jalo a cada da lai wabatan da sabata babu so bayanin da wani yi da arziki na sokoti ya rushe wuce nan ki ji faruwa كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا wa وكان له ثمر e susu afẹ dẹmọ yukem na wa na wa de susu yi e susu yi na bi ji dana e susu ya bi na ji dana nga mai aziki fuba pataki na be kila ba kangana kin samu jiyo kangana ya ce aziki dabi aziki maga dabe wale gaga etin yana jin dabi kukun jin dabi etin sanwai dabi ibana alaka da tsakaniya fari ne zai tsawon yaji jina da kafirci alaka da tsakaniyar fari ɗan eh, gani da tabe a tubi ma'ana da arziki lokacin magana zai da arziki na kan gama jumo matago ga eh kina lau ta barka wata ala ga da gam da insan kalla da insan la yatagha arahu istaghna wa li zawanji wajin fe ji taga yabo ki boko na wani ya gagan wa kuke arziki da na yawon so wani wujin na na sokota rala ti guba na ya ko gaba ta guba ya ina mu wani wa aziki bana wa dena fari da bayu ji kaga da bayu fakala li sahibi mu ce gabe ya giwo wa yuhawiru lokacin wani ba zabi wani ana hafaru minka mala ojo ga mi kan ogun ki ogun kan dukiyo wa azu na muke ka muke da ta jama'a na da ji da zan jama'a mi na mi da na ku ke eh, asali in zawangi na gata wannan kulla bayani ayi don min suratul hadid da wani kyuga ayi ilamu anna mal hayatu dunya la'ibun wala wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad eh pipe ga e fi fido ji je bon gan ile no ka tu ki ojo gan imi jo ni ku ojo ngba ni eh mi gan o ni ojo ojo mi lo mi lo ni ani ẹni ye je jo la ga don gan mulki o Eh? ya ji wa bi bin fi da yi ba na mai mani da na waya ka fi fefiye mi so kawai ya ya wa ya zarge wa ga tibi na kuma bai sai zane ji so kuka turare ne mai ne yadda su so koya na bai imani a bai zane ji wa ne ga gan ina e so kuka laya na wani lafiya wọn fàárí jẹ ààyè gí wọn ni wọn á pè fi wọn ni eh ana aksaru min kamala mi gowo aziki mi gowo wajen kuma ya wa azu nafara magawo zai ɗaya jama'a zijuwo ɗaya zijuwo jiyo kyayo kamin dondo gwai lankale tun musulmi kirki ga ta dole ran da cimino wallahi wallahi e ganin su ko ga ya ganin suratul hujurat wannan ya na amanu wayi be imani be don cigala yaskhar qaumun min qaumin jama'an don dogala jama'an da ci mi mare asa ya kunu khaira minhum wa be ji zanawa lamina ne su wa dage gaure yasi faruwa sanan yana wadda wace fece na ran da cimin su ko albarka wa da ake sunna kawai ah, a ga wani a ga kwabo su ku jawo ya gunga bana ya fani ki juje bo zana mo wai lamina su ko bula da bula eh, ya wani lafiya na kaface zana su kula ya na gallo mu eh, ndun dunga yi ne alaka da tsakaniya ezula zan da cimi gan da kafirci ebo na zana wuye ba wace Allah zan da ci mina za wuci ji imani ga nan wuce ni madana su kuga ya wuya balantana wuci ki waga zana daina na su koyi wuye su so alaka da tsakaniya ezula zan da cimi gan da kafirci ba ko gane zaye na zami kafiri wuyo gwako yi ga dole zana la zami na aje kafira amma gwa ko zana wuye gwa wa la ye na kafirin wayo nga mutu faruwa abu kyogo ودخل الجنة ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه قال ما بعيد هذه أبدا ودخل جنته كافر نتبع قد بطوب جنته ما تيغنغ باتوب باسوكو غونديو أه؟ واضرب لهم مثلا مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين أما su kwa bilu ودخل جنته nugo da kana nga ga jannatayya abin maki ci da bawa ga za a dafa ta, ku ba ma ya gada lokaci ni kuma ba ba wani ga sai da wa gada be to ga be ce an to to so ni ni ku gada kango wa da jannata wu ni ku gada ba ta ni wa wa zalimun li nafsi ku gada don ali na wa fe zane timini binakuna eh e ba istilahu alqur'anu az-zulmu ke kwafi ganin biyu a shirku inna shirka la inna zulmu inna shirka la na wazi eh ya bai bayan annabi lukumanu ya ci mu gadan tun wuce wani wa zalimu li nafsi wa fi zani timi u bi kula wa la fa su ko ba ci mu da gani be i ko so ko mi kuca wa mu kuti wa ga kala ngoma azunnu an tabida hali abada nípayà gan bàtà mi ní wọn àtàbàtà fi bíà mẹ́sì gan àzọ́nù agbọ́nà màánà yẹ kí nìyọ ẹgbẹ́ ìtìkàdù ẹgbọ́n so ya fago fassara na gege alabi tuna ngai ma abinna an tabi da hadi abada na yake ni de ni jishakka batamin na waja laka kemine mi duyi nan na ci ga ma du arabada E eh, koto kamin dondo ezaga nyagban ya eh, gbalude ya toci wani gan azaba su kwa biya to n ti gayi shabayan allaka wato so ko ga hafa aminu makarallah fala ya manu makarallah inda kowar khasiru lokacin da zaga bishi shiga yin ba a jiya wa an bami yi na umaga an bami su ara abada uga an bami to daga baga waje halaka ni da alama yin gwado ne kuma alo ban da kewa ga ita ci bukan nan do da su to da mai na ni ke so je ko yin ka su ko ke mun mai na ni su ko mai da su ina da kirkin su ko la ba wuya ba ne ga na da wani. ni la ba la je ba ga wa ge na ni to su mu ra ja eh kyugo وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى ربي لأجدن خيرا ولئن وددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة mawuke waye kiniya muji shakka muji tabbatarwa ga kiyamo tsoce ne ga dana a jiwa kilu rubagon eti sawo taga ebo kibu aziki aidi eh kuma azun sata kawai ma wani kpawo tun muji tabbata ga ga a ji kiyama wala yin rudittu ila rabbi amma kila wasu ne ga gada lawaji kaga guguji nga aje bada tutu cewe la aje dan na khaira mina mun kala ba na jegai ina wudai na-na-na nan na jegan wannan gawa ke de je ke ba gawa de je ke ba mu kala bu marjur eh ina wa de je ke ba wurin kun su kuna kaga ya kiyamu tuto na wa ke ke na wudai je ya e fata ne zina nga da na tagoro ba mun ga madana ku Ko búrú olóhùn kó sọ kó wákàtí ò lè ẹgbẹ̀bẹ̀ jìn náà aláwọ̀ tó bárúkọ tó alágbọ́n wà sọ́rọ̀ tó fún sinẹ́tì òkú rahmatan ní bá dùdọ̀ masatu lẹ́kùnlẹ́ na hàvà lí wọ́n máa azúnnù sàátà kọ́ ayíma wàlẹ́yìn rùjẹ́ ìtù ìlà rọ̀bí ìnàlì ẹ̀ ń dàwú wacin oyo ya zane zai kama na gibe su kwena kamin don da su kuka tuwara ni man da ci ma yi walan da na da ba ku gole na e ba wuci da benin wasu a wuri ga dojin na gaja fe ga hazali mico ga wunno e, sai co. Ku ga su kuna layo na bata ma ga yin mico san wunno na sai wuyi a hukun kari jiran wala jiran wuci dai na ne. kuma abin da sa ta kayi ma ina wa yayin ga zuna a ji kiyama to ka maga dujo to wala yin ruji tu ila rabbi aga lawo kije da tu soko inna ne inda wala husna na ge gana wanda yazo na wade ba soko kiyama eh ba to zon gola yin tu ba bo gola yin tu na na ni gayo so zanatta goro wa na wajin wamba yin guri guri guri fiye yamma yoga da nade kokari ta bayan su ko ba yau ga madana guru ji ne mu yaje ga mu ya su kwa tun su ma ji kaza wa ji kaza wa na ce da londo kiwo ba wala lahu sahibu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa nutfatan ثم من نطفة ثم سواك رجلا إذا كان تويا لي باباننا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ما يجني زادي كذا gama ba ta gugu wujo ke malawci ba gaga la'aji dan na khaira min ha ke na ya yi la'aji dan na khaira min huma munkalaba mun zige bo isharo no bai jannata wani ti furado wani gala mu cigala aji dan na khaira min ma daga na bata ni ga ku da kanga ce daga wani ishare no ba bata musu ta fata gwayo <clears throat> lokaci na wai ji fari ce gaga na jani ne ke fiye gi ugowo ugo zange jama'a wani mu ce fiye ga mu ma da kiyamaya eh wuce fega ga arziki mu na ma tafiya na ye yu na gada fata na wuce ba bi wi na kala lahu sahibu wuce kun gaga ye yu na na ce ga bi o wa yuhayu to wuce ya zagu fa bi wi ji ga rikica ji ga kiyaya eh wuce na gaga ni pabo ne zo ezo bon ulu be kiyaya wani ma yi wuce chalu ke kona to mutu ya zagu gabe wawa ya hawiru diga kiyaya wala tujadilu alal kitabi illa billati ya hasanu illa alladhina zalamu minhum eh sai nu ina da wannan kamin don da ya ga da bai zai gaggan waye waya kafira gaggan e ga nan mu ga nan e ga kafirci gaggan da cayu ya ga muhawara ya wuce ga kiyaya ina ya juji aka farta billazi khalaqaka min turabin a ya gimi waye ga ga botika waye ga wa kama nagi be tuna jalita ya daga jikana wani gunan da ko ani ga da ba so jikana su kwajo tuma min nufatu jibe jalita wa ton na ganci be mani tuma sawaka rajula tawo mi wa ya kira waje zabagi gimi guci wa jidene zabagi gimi guci etuna gogo akama na gibeyo wani na nemu gwaya kiriki boyo ya jimina no nga mala mucin dukiyin dukiya nun denele a eza dabu nga deya ata to yi, to yi, to da zane jin dagi jayo gogo jayo amumana e yi wa a fiye cinu denele kun ga ga kafirci ga aye ah, ga jima'iya eh ta eh? taman wale mu yagi kirki mu zan mani na wa ya fi mai e ne ga yagi mun na ipanu tada ne paucha alaka yi wa zai ji aka farta billadhi khalaqaka min turabin muci talaka bu ne mutuwa ne gaga na liya mu maji damuwa da ya jamu na mai gaga bayina ne ne ga ciwo su kuma ga ciwo nana mai wugwa da wani babu sulubo gaga enin goya alaji kafin wazi gana izaga fi wuce fege yi wuyo ene gega wata hankali ulona ngayi asalin wadda ga ganyen wayo to ko ga manija wo ta abin kenno ga ji fara gidan ci eh galau ci khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawaka rajula bale mai fatu bayan ji fara suratul hajj wannan ya ayyuha nas in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum eh ezagaye watu zagayen wuyo a ta gaga ina e mashi e e wani mani wani gaba shampoti ne a gbana eh wani ba na ofetti ya mata ka kwace mamma wabo na ya wani ba ga na ofetti ya na ya wani alaka ya yi lanin mamma waje gani da halitta wani na ya lokacin don da aga yin waza lana eh eh tuye ga shi ka da zanen kanga in babu shi ka nemo wee gina da kwakwo na bukatu waga da lura ji bi asali wuce wa yi mini wayan wabe a kiwoyo so ye ju wuji wazi wala an ga fari gobe lakin huwa allah rabbi ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن alẹ́ ajá a jùlọ àsìkò nílò tí kò méjì amza ya ana ganci a cuti na kulu da balakin na ju na kulu na amza ta fiya wuce ake nunin ana da litinin a cilla nunin lakin a cuta da bakon nunin ana na ke zuma na fi amzu ya na wadda wuce ake ke lakin na so kya imano lakin amma ni fa waga wuni waga kafiri woyo nifa ba ekibami dano kima ekibami o huwa allahu rabbi etule ya allahu nonga ituochi mini wala ushiriku bi rabbi ahada lima laze ndanda patochi mi bacha so ko tochi mi ba uti gami awo na allah e ko bacha wale wa wuda wani gaga musuzu ya da adini duniya eza shi dabo lokacin da kafiri ya lagwa jeba ce ji faru da kafiri cumi na musulmi no ci da ma aji aja fe e, wadda eh wadda kwata kan ga da ganni na magida ne musulmi miya ha na na man gwaja da da na kaddar ja dinu yana lokacin da kafiri ya fe ji faru da kafiri cumi na gungu gafa mi ga wato mi ya ji fari da mutu su kula mi na musulunci na mai jira na ga yi koro yawa ya yi ba nuka fi bata tunu mufe gaji na ma da fi biyu ma lawu da ga yi giba mi ji na na dani cice a wani giba ciwo da alaga lamarin da jinna ya ji faruwa sarai wa gada tu gwamnatin etu ma ke ba gani mai kafiri a lina ci jajin bebe kafiri ya zafi gugwa daga a yi da wasu da cin ya ɗaya da cin da musulunci mai bayi nan wale ba go musulmi da ta shigo wa ku tawo da wanda ga a yi ba na ma jejuro musulunci ga musulunci ga mai tsoye jo jeje mai giba wuce yo wuce zalunta jejuro yo musulmi da ko kan kan ta musulmi ba ai ga gagawa. so a can. wani fi da na bandon da waga da wa uba imani wa waga musulmi wa yawa musulmi wa ya aga ne wa musulmi waga bai daga ya ko daga musulmi gaga ba na kafirci ga lagbada da na waga mutu ga lawa su zuma ba kyau ba ولولا سنتك قلت ما شاء الله إن ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت يجمي wajin gyani bai ke mina wa daga fari zubana wa gada ba ta nona ni ah wala wala da halta killa lokaci na waga da batan nono eh da halta ka kulta wurga ga ma sha Allah la quwwata illa billah ya ga no go ga na dauna eh wurga ga ma sha Allah so ko gubo mu ci da batan na jani ne ina ba so ko na gaddana ga malamu ja yi dio la quwwata kaban kan do be benya e kun ci da bami ga dewa illa billahi sai be su ko ce su ko ci ga ya do ga ma ya mi dana ne no go yo ga na eh? da ona eh wale wa tabbata da mina hadisi <clears throat> ah, a gaba ya kilo bai da mun shu'ab ne imanin a ga mamman hadisi ne ci la lube ya ga hadisi Anas bin Malik su kuje dagan bin ga Anas sallallahu alaihi wasallam ga ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'ma Allah tabaraka wa ta'ala wa taba jini mai wusha min ali e bai iyali jibwa dai miji aw malin ko ya ba dukiya jibwa aziki da cina aw waladin ko ya ba gishi ba wanda doku gijo ni man dana su kuka lawana annabi ga fa ya kulu wa daga mi ga ma sha Allah la quwwata illa billah eh na mi de ni madanan ba su ko ba mi ci de mi mata gon don ana la mi tuna sai be su ko ce nga ya no ga mu ya mi dan annabi ga zan do ga ganna ga ita azikin su ko yi no illa da fa Allah wa anu kullu afati su ko go masiban don da to ba aziki wuce ko hatta ta tiya umani ya tuwa alba lokacin da abin juna so egiji o ba na gano ku tukpa ta na wuro wa ga alaja albarka wolo to guri ba ya ala fegi ya ya ga fegi ma kamin don na a ge de be na ji ga sha Allah la quwwata illa billah kamin don woga laye bo ta fana sha Allah la quwwata illa billah faru faruwa ja ga a ah, ito kokari jire Ah! ogere gị eh? endo oga ele ego wode kagbo eza ba gi bona za no chi je gbo maje no wode gi ọ ya wo endo no la ni bigan min ale kawai mi yo e bona bo jo kan ya me eh, imi ma imi chi eh wata hankali kanga kawo na je mazi na mada madabi wa jike wa koce ana bana yi mai piwo wa cusa kanga so ya lungu wa yi gana gana wa bai wa cusa bai yi yiwu ji tuna wani gaba ajiya na na wa ajiya na na wagan wa ajiya na na wagan wa oto da haji na kana gado ku karɓa ta da fiti masha Allah la quwwata illa billah sukọ agogo je gbẹ̀yìn tí a bọ̀ wo jẹ́gẹ́ ẹ̀zẹ̀ dazan àgbẹ́sà wọ́n ti wọ́n ti bàtí bẹ̀ ìyá lórí katúgbàgbó ní jẹ́ ilé ìṣòwò ìlú dà ìmọ̀nà ìwẹ̀lẹ́ gbọ́n dẹ̀ fẹ́ láti obìnrin náà wọ́n á ti bàbí wá katúgbàgbó lórí ẹ́ ilébẹ́ ṣì ìṣìdá ìgídà fẹ́ látàkàdá bẹ́ẹ̀ ní kóòtù kí ìjọ àgbẹ̀yìn mi ní ọlẹ́tìbà katúgbọ̀ra ní ẹ̀yìn ọ̀kára nígbà àgbẹ̀yìn Ah, lafiya wani yadda ce na tsakanin babu na ne ma fafa da wani ma gabi ga aka kawai nke na otu da bana kijo kicho wa wajen ayo mutu da ta inda mu ga gabi mu ma gaga eh so nga malayin do ga je na wuje na wa ya kena so ko wa ya kyo ndo ga ya o shawo ta abu no feji ga masha Allah la quwwata illa billah wa ga ya jace su kwa foyi mabiyayi Eh, su kwa moci na da daya ah, bai ma malik laga da jinni da ce ga ya bagi da kullum man dakhala darahu aw bustanahu bai ma malik yau ga lamarin na wuce hukunci ya lati kawaya kawaye ni wo ga gado ko ma sha Allah la quwwata illa billah eh a cikin ma maliki lobe iza ga jaji fa yana wala yara fi makruha insha Allah wa ga jaji e yana buwa le muci ba so kwa fo yin dai mai muci gamla min riwaya muslim bu gala haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna arziki domin arziki yana aljanna su ku gani majiya wa fo ni man nuna mitada na uji dabara miya maji kallo miya sokoyo Eh, gala mustabin ne kemno be da min ya asaru jona kamin dondo <clears throat> wakati ambo bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah bene tariyo agan wabu munabbe eno kabe ni bono gai masha allah la quwwata illa billah so wallahu alam laifi da ba waga dewo ta mi wangi tu mi kole gitu eh mi daga no ga ne wa ji shawa bu ma masha Allah la quwwata illa billah eh bu mu murabba mun adamin ya asarfa <clears throat> sali ne jin bayin sayana so nan makando da ga bu na masha Allah la quwwata illa billah wa tabawu ga nafa su ku ya fi wullu daga zikin kokaro za mu ci da dukiya ta tuwa wọ́n ìgbà tuba sọ̀kọ́ bá túbà abúlé àwọn èèyàn ti ká bóun tún wọn sun ga ba sọ̀kọ́ mọ́ wà ní gbẹ̀yẹ wà ní suyẹ́suyẹ́ ìlú túbọ̀ wà ní gbẹ̀yẹ ìlú túbọ̀ so kámi lóńdò ìlàsọ̀kọ́ dẹ́ gbòòrò ètò náà aláwọ̀ yìí náà wọ́n dúdú ẹ̀ lẹ́yìnsà ahadu ahabba ilé ìlhamdu ahabba ilé ìlmadu min allah láti ká àrísìlá adiza ne waga a kiwo gudu sokona sokowa ga kanu na fi adomi sewi sewi eh yi mai to bai da gaji da yin dojo sai wani sai wani sai wani yadda ga sai sokwa so lugbe ji na waga wo pata na ba na waga wo ji mutu pata wa wani pe mu ami pe wo pata da gwada dudu e soko wo fo ki soko wo fo do soko har wo da matsayin wo do ne bai kalma wa ya zo otokefe wugwaga o magba pasokofa bebi mikawo yitowo miawo miadogani mikawo zuwo miadogani soko miagba kan sokofa bebi bana kawo maza cinwa cidwa kai ji kuma ya olulogoro ya du fike aje da kasa so gama la dole ya tila like soko ige ibdo soko ifi tila like soko soko igwemi lefi keminu gwi do cinwa o cinwa tiyana lafaza agbayi so gogo ya gini walaula in dakhalta jannataka ki lokaci na wagada ba ta wa kulta ma sha Allah wula kowace illa billa wagaga hazikin na sokogun ko gun ba wuci kila wacin daga kabon da mai waya so kogar ga da kabon gama la gama la waya yo ɗan guwa da na dauna kashi in tarani ibana wayyane ga ana kalla min nan ni da dukiya kuma ya la da madaki kuma ya nan na nage ji fassara ya na ya yi gaba sojo ga ana afuru min nan wa az na fara e go magawo jama'a a ga daga nan yi gina zayo nan go jama'a na wajin fina ba nan wajen fi mu da jama'a nan ga ya go go wuce gama wuce ya gini wuka gaba yana ji fahimta wuce ya yi wuce ga yin tare ne ana kalla min kama lango walada a ebona wele ga mi da wakon waya wele ga gami da ji kun na wato mi fiye ba ya mi ci wa wa ba mi e, e kabo mi da ya gan deti hmm فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها <coughs> ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا من <coughs> أبوي بلا زي بعد كبادي in tarani ana kolla min kamalan wa walada wale tarani mai zigar beci ma asali tarani jannu nufi uta ya wufi ya wuta kalle ufi ya wuce ya wuta nuru kayatu ya cibo kata yanga ya asali fil ba ne kenai tara tara tawo ne tawo mu gari min asali fil o chorawo kawai kyau ainu efili tolamu efili patafiya kila lamu efili fiorebo imbo shaktiya eh ngalata ata efili fiyo so yawo na wa tuye mi be wa tuye bo ile be la kun la ro ti la kun ya na aya wo chi fiya kila chi fi wa gala ba je jan chi tahfifan e bo sauki wa ji taro balarabe wa ga be ke be ju wala muyagi nana yi mumini na suku mu mugi ba nun gibe wazi ne wula giki ne tusan ga wazi kirin gajin amma fa wazi a wani wani yano gabi ba wani gaba ga fa a sa rabbi dele so ciye ni mina wai baye ga mi dena waga je na gani ya gijo gani duki wani bele itoci mi a yuti da kaira min jannatika ya ne ne ta gabata wani wai fi bai magayya ne ma wa yursila alayha husbana min sama wa luyo gwa ngara di ci da yawe daga sama tusbiya sa'idan zalaka wuci gaje jikana putu ne kewa ga yarwa gine tara an yi yana ẹnu wẹ̀lẹ́ kó ti pátá fi mí nílà tí òun èpè wọn ni pátá òun á gbé mi wá jẹ àǹfààní bíà ọgá jìyà ta wẹ̀lẹ́ egangan ké gànà àmọ́ ìgbígbó ikí àdúrà wọn àdúrà bàjú wọn ti gẹ̀ sí ẹ̀dá káàkiri sọ̀kọ́ àwọn wà kámbẹ́tà ẹ́. kemine gaju da zana kan da cin dasi si ga addu'a ma hukunci aduwa wani lawo so kuma la tuno tubo ma ga kirki ga ga wato aju ma da go ga mala gintara ne ya chawo eh emi wuji na jabo ba na wa ye biba boki bo wa da ya san wa ge ba na binu su kala nu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayara. innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara anabi so ko bukuti garana ya jama'a yi amma to nawa ya bi ba na ga kila uci bubara ke giuna na wana ya ga ga ga ngalla mitu e ba wa anabi muhammadu ya ke kan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ga laysa almu'min bi ta'an wala nal'an wala al-fahish wala al-baghi mu'min kan don kai gbawa ga yin kare ga e gan. ye bawe ga fukpara mu bọ́dá wọ́n ga fukpara bí àṣegbà dìdì kí wà dẹ́bu àmọ́ wọ́n ga bàdúrà lẹ́hẹ́rẹ́ òtí bí àgé nga àṣẹ bíbí àwòtú zanama ayé òtú mọ̀ gá so mu mi ga mu ebo ga bella karatu daga abo ga ito ka to wa ne mabu za kiriki mabu yo mabu na tu da a yasa na gibe yasa bata na wani annabi muhammadu kyau أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أتبقى أو يصبح ماؤها غورا ko kuma nuwato na fi ba ta wakwai je na na filalan ma na rana wàbẹ tìbàtì bàtà wà wọ ní ojú pátá àti àbíà ní wọn lè jẹfẹ bàtà wọn náà jẹ dání wọn àjẹfẹ kí n bọ. afaraitu in asba ma qawra ati e la so ko kuma ya ci bi ma ma'in Allahu rabbul alamin so to to ni wani pe go fila ti wo bona wa be ta Kin na hadisa ne bi mudin gana rubba ashafa abara madfun bil abwab law aqsama ala allah la barra iza dabo ile go shi tan eh ashafa wo mutu da ni ti won fu akbaru yo da ka pata da ne be run gbe a de bukata ala ira ga yi wa an kwejun eno de gunda bwa wa shi bo a suna na gugagowa e za a shi na alugai za amma ezin yonga soku ebona upa doka soku bicha masoyi soku no lau aksam allah maga kuti da soku ga yanka zajila ba da soku ga kuti mucin waje kafara no duji ebe ki bugo be musoku ebe ga wuji na wa gaga yati ya dubo soku matolo ga iwo wi to bi samariyo latino gan la gimu giwu na we pefi u be ina o hi ta bi samari e si so Lati tu ci so ko fe be mo ke je ya Allah kai e ci ma si ba da Allah da la tu eh fa asba yuqallib eh aw yusbi ama wa ghawra ko kuma wa tiba nuwe batewa me wa kafini mbo le nuwe je dia falantastatiya lahu talaba wa ma je kullu cinu waya wannan na zana kawo ga bauti gawa ba ke lati wa ga gomo a tsaye gomi ne a to gura ma yi ma yi da waya ma yi da waya da fara no cikin da baro ga je wannan na ciwo وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي طاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا wawuita biza mari sokolo ye fe be mom la tiw keje duma na masiba fe chida la tiw kebele de ye jumu min na ga yuno adua no balagu fa asba yukallibu kafai nunu la tigan chene ganchi wọ́n á ti bàyú kan níbò kan fẹ́yì ẹgbà táwọn fẹ́yì gbàdàgbọ́bà táwọn fẹ́yì ṣe pàṣẹ nínú ẹyìn màmá kí táwọn ètò ìgbìnà ẹgbẹ́ ìgbìnà àtàdé mẹ́nu. alama an faka wai tira bonke tiya na umwe dukiya fiya da mini batawun nana wai dan gurko ne lokin da nan ga bai wai ya kawo ya tuna ala wuru shi ala tun wani abu babba da jibe san kere shi kin gurin ni e jatan larabci tan jiga na ala tika tika eh amma ba larabi gaga gaga ga ya babba shi da san kere wani jini fi gurin wa babba da shi kurkutu wanda ci kebe ina ma nuna maka tan jiga ga ala tu kan wa san kere la kere la tu ba kawiyatun ala wuru shi ala ويكون Kulu, بقا وناتي صنع فيتنا لي يا ليتني وكاساني لم أشرك بربي أحدا نغن نغن كتيمي يا الله فاسوكو باجا تا كي نهوغو نهوغو أيضا ويجتوبا wato daga shirka na mujina umatigiya wuyan ina gumu na suku undula su kuje ne ba ibada to ya ga na fiya wiwa bebe manja sai tunai ki ci be ye gibawo na ne gwaro don jaje musulmi ya gwana marino ita wuri bayanin nan amma za a yi rigar ne gwaro wa tubaji wala mushrik bi rabbi ya laita ne la mushrik bi rabbi ahada o ka sami ne mi ga kete ne ala zan do apa su ko bacha su ko bugi ne ya wuri nau'in ya tuba ya amma ki so ko mu ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا iga cule aya na mai baba ne na ugwa gaga aduwa na ya ginna na ya mumi na babe ya yi kafi ne na ugwa na waga cule aduwa na ba ne kafa gudu láǹkàní ló bá ló bá àdúrà náà kí ó láṣì tó fáàsá rọ̀bí àyìn tí ne kẹ́rà mi jẹ́nà tíkà ó ti gún káyìn láṣì tó à kò ti bẹ́ gbogbo padà wọ́n yòrì sílà àléyà husbana mina sama fa bi asaida zalapa so nye ba nan ga so ko lawi ga wa go nyama faru nu ba gagan mi na ba e baye da na waye na su kwa lamiya wa be ya mi arziki na gege wana nyawuci ta suku su kwa susu nga yi ko ye gin na biya da arziki yi na ba ya bata ba be khaira min jannatika so ye ce daga daga nu ila kirkina inna ma takabbalu lahu min almuttaqin gbogbo ya àdúwà ní etí ẹjú káfìró wọn rúgbà wọn alágàtò wọn tún ẹjú na dẹ mú ìzáyí dáná wọn ga ajá na gabata na yẹjú káfìrí na jẹ na ebo na na gbogbo ní gẹ ní ata so allahu alam allahu tabaraka wa ta'ala ce ga ya mu ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة سوكوكا جمان دا بواري ينصرونه من دون الله نا يوچه كيف قدر سوكوكا جدنا بتونا لبناري wabu kabogo ma kana muntasira un fana na da wuce na mai ishara su jolo bai ganin gaba tsoro ga ana karumin kamalan wa azu nafara gowo mago zai jama'u a babu su bai kila cika waga fi zafi su da no ga be go e pele fo ga be go a na wala la ya la de na ji wana eh do fa talib wal matlubu jiyo eh kemi na aka waye da waya ci ta ta na kawo na ga ga waya ga na aka waye da waya wa e zalami ni wa na ko eh so ga ya ga ya ke su ko tawakkala ala alhayy alladhi la yamut waga a yaƙe da yaƙe su kone ya tuna ibe rayu ma taba tuwa ga mai allahu ita mun zai kenan kyau هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وهو خير حقبا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا سكون هنالك الولاية لله الحق ما زغا الولاية أي أن يبوبا يبوب الولاية بكسر واوي باي كراي حمزة تكساي تخلف أما قراءة ونجي باتنا غا أبوادا أبوب فتا واوي أجابوا هنالك الولاية لله الحق hunalika bago gabata mau balarabi gaga wurin hunalika ma ƙirɓe hunakai misali balarabi gaga wurin huna wani jini shiga babu shiga yi huna in gabe ka fugo shiga hunaka wani jini shiga ba cozo na ƙeya ma ga ƙeya na amma gaga wurin hunalika ba cozo na ƙeya sarari na so bi ma'ana na yi wani huna na kiyasarai na yunalika na da taco na yunaka ishara da wani da ba kiyamun ga kiya da yi sarai ba da yake fana wa bena eh hunalika bago fa kiyamu bago alwalayatu lillahi alhaqqa wa gabbati alwalayatu bi fatayi min zikama anuyi alwalatu eh fokiyami eyada wangicho eyada ke kpagani biyo anusra wuce ibonna wani wadaya na kiwe tebe yawon yau cewu lokacin ga burbuya wani so a ce jamfani gani ba alwalaye ne asali ya yada na ya ma'ana ya ene mustar zamuna eh bi ma'ana ne ji ta'alliki biyu yin nusratu ya wuce na so kogo hunalika bago fa kiyame alwalayatu wuce ne zace zane dabafin da cewa wa wuce na lillahi alhaqu su kuna yi gaskiya na buji ga wuce wuce alayazan kwa su kuce wufa kiyame a zendon da gaga wace wuna banzu kuna zendo wufa kiyame nafsi nafsi wa fetu annabi mu annabi mu buja gaga ummati ummati itifatagwayo sai bugu alwalayatu wuce na za ceza mumboza kya gaba su kulu ba hunalika ya faki ya wuce wuce lillahi alhaqqo su ko buji wona itu gaskiya na amma buji fassara ce kiraya hamza da kisai ba khalafi ne ga wilaya na manuyi wa was hunalika fo kiyame bago alwilayatu mulki da zanke billahi alhaq ya toci ne tu gaskiya na su kuma mulki je fo kiyama maliki yawmitti eh maliki yawmitti hmm fo kiyama wa bil yau zin mulki na lillahi alwahid alqahar su ku ya isa foga so igachule ayan nan ah, Allah tabaraka wa ta'ala la alaka na da tsakanin jinno rayuwa jo na be da be alaka na da rayu rayuwa kiyama babu shi na jinna jasara ne batu e ko kafirci kun ji imani ji mu ji tuba ta yi imani ja ke minu jasara ji wani kuga ga kiyama alwalayatu lillahi alhaq kemnu ji asara ijo na ci kato kiyamu wa ji asara ne ma na ganin wani mushriki kan don no asara ku ga mu ijo mu la zuya ijo mu ga zuya kiyamu huwa khairun thawaba ga mai ene gege baye gagbo e baye lada wani a gaga soko ya wuce fa a soko ya lada guni eh wa khairun thawaba igagban da jege igagban da zandun da ya wuya nan wa khairul uquba mu ga mai jege e bayana yi je ke ba nan ku ada ga fokiya me su ku awa ne ya mi yoyo ma le bayyana na zo ba wa gi ga khairul uquba e je ke ba wangi da wannan so ta zo ba yi gi mm endo ne da gassa eh ijo na tabala marubo kuta cuna ba nun gage tuna kazo bagya ba ban zaya nun la charayuwa be nun bebe kafi uzo na amma so bagage ba nun gaje wala tu tabala maribe ta cuna tuna ga gan wa gyan ga to ba mu so so age ko so ba na kenan bin ne mai dabe izo bayan ya tabacici mini tabuni na da mini yan suratul kafi wani Karatun wacce ko na dabo mini karatu ne wani mu gayi ega tauhidi ebona yiga hankali tu eta gumu ne na kwaya na suratul kafi wani bayani ni ga da kan ji fata ga mai su ji ne ke ana sabul kafi da be jama'a ji na ji ke ana ci a ke tauhidi yo eh ke tauhidi yo kyana mu yaji kuba na daga da jinin ji kyana ta kya tawhidi yo amma yanda ciki so da babon ne kake ci daga na karatu na fi bano don kuma yi za kala man ji kan da ga la bayani da a cewa daga min fawaidil aya e la woro ga ji wa. bana hikima na da bano fahimta na da bano wa yi ga kan giza eh walau anna ma fil ardi min shajaratin akolamu wal bahru yamutu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah diga tunle mini karatu mu ci kono wa yi ne galazanimu galazanimu galazanimu en dondo ga jena ga wato sa ga wata je kani ci tewo mu fe le ga ga so ko tu bo ci tawo ci lawe ti dabara wa ya wuce ga malaza na je kuma ya na wafu ya ci ule wayo eh, kabo faga bata to ba su goga faga na tama lamarin wani da muhimmanci na zawangi wa ko kya bolo wa fe jizu ma wa fe tata mutuka unge unge fe ci za shi ne uce lamina lamarin wa fe vuyo vu wa wa taso wa tazo a de borolo eh so ki Allah tabaraka wa ta'ala ba لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا الله تبارك وتعالى وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كم كباتون وضرب لهم مثل الرجلين جمثاليا wale dane ugwa ga gan usulubun da ci qur'ani da zabe ya abun da jibo ni ala na biya be ni na lawa la tsaba yi misali nana mai ruba gaga nawa yoyoyin uslubu eh na da amfani sarai ba wa kamin da ci an kali za a juma lokpa aga daga biyu na watakila eh, an wula shudu wula kona wa muke jiwana e wuce asa ta yana ci tubo na yana ba lai wa dago to wadrib lahum masal alhayati dunya so kuka ji misali ya lube waje a nasu da sallan wani umarni na ya annabi gayo annabi gayo fayi eh? e ne wadribo kaba ta makandana fayi ne maga dazin ya ba fi'ili ne fil amru na fayi ne maji da wujubul ta. so annabi sallallahu alaihi wasallam ji misali ya lube waje <clears throat> ya matsala da ci duniya ya rayuwa yi janna kai al'umma wazi ke na yi na to bayani dana na la bayani yana ya yi janna tsofa e ijana wani da dana su ga kama yin an zanna wa minan sama ke ni wani yoyo na yadi shiji daga sama kima na ke lemu yoni yaji duji daga sama wani eh wale balarabi ga yi ele wajo ga mata ha amma su kwa lube abin ga ga ka tare an zalla wa mina sama ga kama in ken wani na yaji dudai daga sama wani faktalata bihi nabatul ard na zumana ele adube daga sama da filateona ele na wa boke ba gani be na ji filatewa azona ya ce ta ji faro da ta ge fe safe na ci fe ya zango shawa ka ya gi e ta ge ke tuye gancin a ku. Eh? ba ga maga don fas ba shi ma da bacci ba ta abu ne ga latin na wo latin na jini wa wo zane tuye ga ganwe a ke latin na kone wuti ko su ji amfani wa wa yi. biki bo ko bo eh, e bona wa dina ije don eh esa inza ge ji bo tabangichi wa juwo eh wo bo wọn tún yẹ gangan ìkadà bẹ́ẹ̀ ní ẹnjítsí àjẹgàntsí àjẹ ẹnjítsí náà ẹni ní wùlù náà fẹ́ẹ́ pé ya ìjẹgàn náà ẹsẹ̀ báyìí ẹtúgì nga ẹbẹ̀ sí wọ́n next month ìrìnfẹ́ e ìṣẹ̀dá ọ̀nà ẹ́ ìṣẹ̀dá ọ̀nà ẹ́ wà nígbà èyàn pàtàkì dì pátá wọn alákàtú ẹjọ́ wà jí àwọn ọ̀gá àwọn lásàjà jí àwọn àjí kàtú bẹ́tò wọn masters dí masters ni eh? ni babu da ya to a ga Najeriya abu da je to ko ga Najeriya ya Abuja babu da je to a kya mota wato ko mai lafiya alhaji eh ki kyan wai ko wa ji awo bai je ci wani eh misali na kai ji ya ti je wani zama ko ko pe ije ya kama ina zanna min as-sama batun به fa الأرض shi شيما تذروب riya. lokaci na wele ga wasa wala jani lokaci dabi na wa women yana fe zawaya ije dono ne ya kya eh wale su kullu misalin na yayi min suratu yunus innama masalu hayati dunya kamar anzalnahu min as-sama faqtalata bihi na al-ardi mimma yakulu an-nas wal an'am hatta idza a al-ard zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil ams faj'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil ams saboda kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun a cigaye dan na apai wọ́gá ìṣẹ̀lá èmi ìjọgbọ́n wọ́n láti èmi wọ́n láti èmi à ramalada kirkiji kandun da aduwa lati jali duniya a bara amin da kirkiji da fai aduwa so duniya fi so ko ga ga ije la de be ibo ma ma un la de gwa ibo fi je mo liki be amu ga de be ibo bo le ije ga de mo bo bo ju bo le ga si aja bi chi fe bi cha mi tu ije ije bi cha go we wa go mo ga iye o mo ga iye o eh asaja gobe adini ko ije na de no esa ji mo do no za so ko aye bi chi ije bi ije ma mi tu ga iye wo ga te iye o ije go

wọ́n eh. ga wọ́n láì jẹ̀rọ tí pátánà bátàn tí ó ti alùgbọ́ ayá yẹ mọ́ ẹ̀ ṣe boko ìṣẹ̀gá ìjọba jìbọ́tì bèṣe náà àgbẹ́sà yìí kí mẹ́ṣì kí mọ̀ mọ́ yìí náà rẹ̀lẹ́rẹ̀ ló bẹ́ yìí náà àgbẹ́sà yìí kí mẹ́ṣì àcháyà nàlẹ̀ kí mọ̀ sọ̀kọ́ láì jẹ̀ tí sàtàtù bẹ́ẹ̀ lọ́ sàmì náà àgọ́ òkè ekoda bo gutuna ebe ga yeza laiji satatu be nuwena eh to amma bayani science agba ina na <clears throat> ida mato ya mafari nga almawu la yastakiru fi mawdi' wal hayatu kadhalik ora shule mu yaci da ne ba mu yaci ji ga da kun bani lani ni wọn zàfẹ́ òkú ọgbọ́n ndí ọ̀gá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà wọ́n gbogbo olóló láti ráyè yẹyọ. ẹ̀ǹdú ọ̀gá ẹlẹ́gùn èèmọ̀ yìí ìṣẹ̀lẹ̀ ń bẹ́ kí ni kíṣà olóló. almawu yataghayyar wa dunya kadhalik ni wọn nọ lẹ́bẹ̀ẹ́ bá ní ìṣẹ̀gbà tó ní ìṣẹ̀gbà náà kawai no fiyo ta na wale ga wutiri tuje ndo gi da nan ya shi bani da ya gido fo ni fo buba ngaje ba

debutan kan gama wa womo almahu la yabqa wa dunya kadhalik eh ni wo fe ne dabona ati ga mutu yiji ezo chuni kem nan wo ezo na ati ga to yi wo ezo almahu la yadkhulu ahad wa la yabtal adina na gadanu wa danari a ci gadi za ga dai zuwa ga kuma da fitina ya na ya wata ga gai shi a waje ko gwa da wani gaje ga da fitina kuma a yi jina wa lori wa wadda ana to a ci gawa gai zuwa ga wani fitina ya yamu almawi za ka na bi kadarin ka na nafiya wai za jawo zarmin dara ka na dara kamin dondo nunga imaka magina kanga wai da amfani nunga zagwa wa ban a ci ga ga gaga madan yo yi kokori ji kanga nje nuwa nje nuwa ga du ye mi jan kwala tija giza kila mtafi acho gono to a to a ci ga ije ga gaga na waga wa wa mu yi maka magi nga mala muhimmanci da hadisi na nasu da salam la yana na na bai ga kan afla man aslama wa ruzika kafafa wa kanahu Allah bima ata'u min hadisi sai muslim bu zaga jarabo zaga na kwatu ta sokona sokoci yiwe na kunke dukiya na mudu mu yiwe da ya jibwana amma gwargwado ne bukatu a sun gasa na sokwayo wa kanahu Allah bima ata'u sokon mu ya nufe gwabe no layu ne kuda da yasa gurgudu ziki wa muhimma za na da rubuja a nabi muhammadu so Allah wa buga na ga wa kana Allah wa ala kulli shay'in muqtadira mun so kai tunan wina ade ne zan kana wuri ko tiyan dondo ita iktidaru wazan iftialu abubuwa mubalaga zai yan wace don adena wanda kan giwana adena wa mai shi wa ba kana so ku da wani so ku be imani biyu so ku ba ito ka so ko tuna ji wani ne wanda mai jin ce ya jin so ku mu ba yi biyu kan don so ku alugo da ya da bala no tike so ku ba so ko ma alugo bala no cike ba be so ku mu bana so ku wa mu ba wu hiya ya ki bọ́nà á dẹ̀sẹ̀ ìbò ìwọ́n náà sí àwọn òṣèlú sọ̀pọ̀ gbogbo ẹgbọ́n lokacin inda da ga gagace haji daidai na ciwon fatan ya soko kuku fatan ya soko gawa ma fatan ya soko su kwai yawo ya jo gawa mu su kwai jo gawa mu su kwai jo gawa mu ní ìtura ìmọ́lá ò tó bá mọ́lò ọmọláwọ̀ yóò lọ́nà ẹ̀dọ́ da ìgága abúcha alìbáná kó ìjìbójì àbọ̀nà gbọ́nà yayi ma ni jibe ìpàgbá ìwò na gbogbo ìmọ̀ ẹ̀yọ̀ ìgbòmìlẹ́fì sọkún fàdé yìí سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته